alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ɗauke da azumi na goma sha shida a cikin wannan wata na ramadana mai albarka na shekara ta ɗaya. darasinmu da muke yi na tafsiri yau zai fara daga farkon suratul tini mun dan fara karatun jiya lokaci abin nan zamu fara daga farkon sura bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين الله سبحانه وتعالى a farkon wannan sura ya rantse da abubuwa guda hudu ko? wahadar baladin amin ko? ya rantse da abubuwa har guda hudu hmm. mun sha bayani cewa duk lokacin da za ka ga Allah ya rantse da wani abu shi ubangiji zai iya rantsewa da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi in ya ga dama ya rantse da rana in ya ga dama ya rantse da walha in ya ga dama ya rantse da alfajiri in ya ga dama ya rantse da dare duk abin da Allah ya ga wani lokacin ya rantse da rayuwar manzon Allah la amruka innahum la bi zakrabihim ya amhuna ya rantse da rayuwar manzon Allah shi ubangiji ba a tambaye su dan da kai kaza mu ne za a tambaya domin kuma sai manzan Allah ya ce man halafa bi ghairi lahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka idan za ka rantse sai dai ka rantse da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse inda ya musulmi ne ko ya rantse da Allah ko ya fasa rantsuwar ba a yadda ka rantse da annabi muhammadu ba ba a rantsi ba a yi daka rantse da dare ba ba a yi daka rantse da ka'aba ba ba a yi daka rantse da kabarin shehu ba ba a yi daka rantse da rawanin wane da ba kowaye wanda ya na rantse da uwata da ubana ba a yin haka babanka da babanka suna da daraja suna da kima suna da girma suna da haƙƙi amma a shari'a ba a rantsuwa da su ya mai daraja bai kai annabi muhammadu ba kuma an hana a rantsi da shi ya ka Allah ta'ala shi ne yana rantsuwa da duk abin da ya gada to nan sai ya rantsa da waɗansu abubuwa guda hudu wasu bishiyoyi guda biyu da wani dutse guda ɗaya da kuma gari ya ce na rantse da kattinu na rantse da zaitunu na rantse da tsoro na rantse da hadal falon a maka kinan shi Allah ya ce rantse da abin da ga dama amma da kamar da muka faɗa Allah yana da ikon ya rantse da abin da ya ga dama ya rantse amma duk lokacin da muka ga Allah ya rantse da wani abu abu bi Allah ke sun yi, damar hankalin mu kansu na farko mu gane wannan abin yana da kima yana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala abu na biyu Allah yana son ya jawo hankalinmu akan ɗimbin amfani da ya shafe mu da yake cikin wannan abin da Allah ya rantsi da shi wani Allah ta'ala ya rantsi da atinu daga za mu fahimci Allah yana girmama atinu ya karrama atinu da har ya rantse da shi daga ɓangaren amfani kuma za mu ga irin amfanin da addinu yake yi a jikin ɗan adam sai wanda ya yi ne ma zai iya maka bayani ake farko dai sai wahala ka samu magani wanda yake amfani a cikin ɗan adam kaman addinu kuma addinu wata irin bishiya ce da Allah yi wa baiwa kafin ta yi ganyen ta yi ‘ya'ya ita kuma ‘ya'yanta babu abin da ake yarwa ba ta da ƙwallo ballanta na ka ci abin nan kuma ba kamar aiba mace ko lemo ko abarba ka ɓare ta kafin ka ci da ka ciro kawai sai ka ɗaure ka sa a baki ba abin da ake yarwa a cikin saboda amfanin da addinu yake yi a jikin ɗan adam baya da iyaka zaitun da kuma bishiya ce wanda Allah ya sanya wa albarka kuma yadda za mu gani a cikin alkur'ani yi domin shajaratin mubarakatin zaituna to wannan bishiya da Allah ibo baiwa zaitun akwai inda in aka shuka shi to etek yake bukatar ruwa a shekara kuma akwai zaitun ɗin da yanzu tun lokacin annabi isa yana raye har yanzu yana nan yana ba da yaya shi suka yi iso ɗaya ke nan zai shekara dubbinai yana ci gaba da baka yaya sannan duk abin da ake wato waɗansu mutanen japan wani gungu na masu bincike a kan harkar magunguna suka ba zama wajen nemo maganin da zai rage wa mutum shekaru ma'ana maganin da zai rage bayyanar alamar tsufa a jikin mutum suka yi ta nema ƙarshe bincikensu da kai su kan zaitun sai suka sun sami mafi yawan abin da suke nema na sinadarin da zai biya musu wannan bukata amma kuma akwai saura su ɗauko wannan ɗan itaciya su ɗauko wannan ganye su ɗauko wannan ciyawa su ɗauko waye har Allah ya kai hannunsu kan kinu da suka zo suka duba suka yi bincike a kan kinu sai suka samu ragowar abin da suke nema sai dai ba su san cewa to kashi nawa daga cikin ɗari suke bukata na wannan kuma kashi nawa daga cikin ɗari suke bukata na wannan suka shiga laboratory aka yi ta bincike a ƙarshe sai aka samu cewa abinda suke bukata shi ne kashi bakwai cikin ɗari daga ɓangaren zaitun kashi ɗaya cikin ɗari daga ɓangaren kilo muka zo muka karanta alkur'ani sai muka samu cewa wato da cikin taimakon Allah wato an samu cewa kashi bakwai ɗin nan da suke nema cikin ɗare to Allah ta'ala wato ya samar da su a cikin abin nan ya samar da su a cikin alkur'ani da girma sai ga shi ya bayyana a gurare daban-daban Allah ya ambace shi a gurare daban-daban Allah ya ambaci zaitun hasau wato ya ambaci zaitun hasau bakwai a cikin alkur'ani mai girma ينبت لكم به الزرع والزيتون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات الله تعالى كاقع نن ya ambace yin bisu lakun da ya zara wanzu da tuna wannan tilako da tun yago. sannan allah ta alaƙi cewa wallaje an zala mina sama ima'an lakun minu jarabun wa minu tsirin fiye su timon ne yin bisu lakun bai zara ya kuma ya ce wa tunan wa nakla ya ce wa tini والزيتون الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مسبع المسبع في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية Allah ya ambaci wannan kalma sau bakwai a cikin alkur'ani ta bakwai ɗin ba a fito da sunan zaitun ƙarara ba sai Allah subhanahu ta'ala ce wa shajaratan takhruju min turi butu tambutu biduni wa sujudin lil akilina ba wata bishiya da take yanzu. alaiha hadha wasu wannan wannan sufofin da Allah ya ambata za su tabbata kan da sai zai zaitun shajara wani dutse ne shi kuma shi kadai ba abin da za ka gani dutse ne kato wanda Allah ya tabbatar da da annabi Musa a gurin shi kuma bishiyoyi ke fitowa a kansa bishiyoyin mai bishiyoyin zaitun kan da nan sun da shi sai da rashin ta hullu min tsoro sina'a ana kiran sina'a sina'a nan kuma Allah ta'ala ke tsoro sini duka abu ɗaya ne waɗansu na cewa mai ma'anar sina'a bai mai mubaraka a suna ne kawai kamar a ce wato sunanka ibrahimu ba wanda zai zai cikin to menene ma'anar ibrahimu al'asma'u la tu'allal ba dole bane sai an san ma'anar suna don ko yana da ma'ana abinda ake so kada ma'anar ta zama mara kyau kaga ka ce Isa in ce Ibrahim in A sunaye da yawa babu ba su da ma'ana wanda ka iya ganuwa sai ma'anar su suna ne suna ne na wane kawai shi kenan yanan Allah subhanahu ta'ala ya ce ba shajaratan takhruju fi turi sana'a hmm. Allah ya ambaci wannan abubuwa guda bakwai wa gudare guda bakwai shi kuwa tinu ban banda nan wa tinu ya zaitun babu inda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani kuna neman wannan kashi bakwai cikin ɗari wannan kashi ɗaya sai gashi wannan kashi bakwai cikin ɗari ya zo cikin alqur'ani wannan kashi ɗaya zo cikin Alƙur'ani da suka haɗa wannan ɗaya biya musu bukata shi ne mafi tsada kamar da ake cewa na ainihin maganin da ke mai fuskar wanda ya shekaru da yawa ta dawo da shi shekaru ta kwashe shekaru da yawa daga cikin shekarunsa sannan aka ana ce tambutu jiddu ne duk mace wadda take amfani da ainihin wato man zaitun man zaitun tana shafa shi a jikinta to babu wani mai da za ka sa ya ainihin wato bayyana ni'imar jikin ta kamar man zaitun sannan shi kaɗai ne man da za ka sha ba tare da ya sa ka kwaru ba in ka ja man gyaɗa sai ka ƙwaro shi ka ne man da zai zama abinci man shafawa sannan kuma abin rini ma'ana abin da ke ainihin wato canja tana kama dawo kaga kana sheke kana kyalkyale saboda kana amfani da man zaitun a wajen abincinka a wajen man ka da sauransu Allah ya yi wa man zaitun wato baiwa mai tarin yawa wanda ya kamata wato ainihin a kula da ita hmm. sannan Allah ta'ala ce wa tsorisi ne hmm. Allah ya rantse da dutsen tsuri saina'a wannan dutse Allah ya masa albarka a wannan gudun dutse ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa annabi Musa ya dawo daga Madiyana akan hanyarsa ta shigo ta zuwa garin Misra sai ya ji an ce ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin kawai ya ji kira kuma mai kiran daga mai kira ba sai mai kiran yake ce ni ne allah ubangijin talibai ya musa faɗaɗin wadata ta fi kamin min al'aminina kamar ka ji tsoro kana cin amintattu ba magana tsoro ana yi magana da annabi musa tsinke ba tare da wasitar wani mala'ika ba na ake ci masa kalimullah to wannan dutse Allah ya rantse ne ba irin baiwar da Allah ya masa dutse ne wanda yake kansa itatuwa wato na ainihin wato zaitun suna fitowa a ƙasarsa sannan yake ba hazal balad al'amin hazal balad al'amin da kuma Allah ya ce na rantse da wannan garin amintacce mai amintarwa garin maka kenan in kuka lura da waɗannan abubuwa kuma ko ga kowane ɗaya wato gari ne ko guri ne da wani babban annabi ya bullo daga gudun ko ma annabawa in ka a cikin wanda ya tun a ƙasar falasina suke a nan aka samu annabi ibrahimu a nan aka samu annabi isa a wannan garin da wannan ita suka fi yawa wannan Allah ya ambata mana addini wa zaitun domin waɗannan bishiyoyi waɗannan bishiyoyi guda biyu shi zaitun ba inda ya fito kamar gurin da yake da sanyi shi tinu ne guri mai zafi shi baya daɗewa ana cin moriyarsa zaitun sai shekara da binnai yana ba da 'ya'ya kuma bai da bukatar ko kullum ka zuba masa ruwa ko ka kawo magani ko ka zama take duk zaitun bai da bukatar waɗannan abubuwa haka Allah yake da albarka yuqadu mai shajaratin mubaraka ita ya ce mai albarka kamar haka Allah subhanahu wataala ya abin nan to Allah ya rantse da tsoro saina'a wannan muka ce kamar yadda alqur'ani ya gaya mana wato a nan ne Allah ya aiko annabi Musa salam zuwa ga banu Isra'ila. Haka ce hazal baladil amin Makka daga nan annabi Muhammad ya fito daga Makka. To in ka dubi dukkan wannan guraren za ka ga babu wanda Allah ya yi wa albarka kamar Makka. kamar yadda da a cikin annabawan da aka ambata babu wanda yake da matsayi kamar na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka duba ya ka ga an ɗauko daga inda uban annabawa din kakan annabawa wanda a cikin jiyarsa akwai yana da taɓa kuma ma annabawa annabi ibrahimu shi annabi ne yana da 'ya'ya annabawa yana da jikoki annabawa yana da tattaɓa kunne duk annaba Allah ya sa masa albarka wannan gurin shi ne Allah inda Allah ta'ala yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ya yi isra'i ma'ana ya yi tafiyar da abdihi da bawansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama min almasjid harami daga masallaci mai alfarma ma'ana daga makka ila almasjid al-aqsa zuwa masallaci na nesa wato masallacin ƙudus allazi barakna haulahu wanda muka sanya albarka a gayansa, Allah ya sanya mu wannan guri albarka annabawa da yawa sun fito daga nan bishiyoyi da yawa masu amfani da rayuwar dan adam Allah yana tsoro da su a wannan guri barakna na haulahu to idan muka kalli wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya da waɗannan gurare guda hudu kuma ɗaya eh, kuma ya rantse guda uku amma da gurare eh, yaren da abu hudu a gurare uku a tilo wa zaitun a falastino tsoro hmm. sina'a a ainihin wato saharan masira babal hmm. baladar amin makka hmm. allah ya rantse da waɗannan abubuwa makka kam ba an gaya maka girman da darajarsa ba da kuma amfaninta a kanka a nan rayuwar duniya da kuma rayuwar ka lahira a makka ne za ka je ka yi sallah ɗaya tak a baka ladan sallah shekara bakwai har da ɗigo bakwai saboda manzan Allah ce sallah ɗaya sallar azhar ko sallar la'asar ko sallar magariba ko sallar isha ko sallar asuba guda ɗaya ita ma ordinary sallah wadda ka yi ta ba bayan liman ba Allah zai baka ladan sallah dubu ɗari in ka ɗauki kalkulator ka zaraba dubu ɗari da ɗari uku da sittin in ka ga ta kai shekara shekara ba. shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai har da wani abu sallah ɗaya ɗan ku a bayan neman kai sallar wannan adadin sai a linka maka aƙalla so ashirin da bakwai ɗari biyu da saba'in da bakwai so ashirin da bakwai a sallah ɗaya in ban da maka ina za a samu wannan ina za ka je ka samu wannan in ba a maka ba to kuma wannan ya isa nuna maka irin albarkar da maka take da shi to duk akan mai Allah ya rantsu duk lokacin da kaga mai rantsuwa ya rantsu akwai abin da yake rantsuwar a kansa in ka ce billahi allazi la ilaha illa hu wanda yake sauraron ka zai tsaya ya ji akan me suke wannan rantsuwa dole akwai abin da ya saka rantsu to shi ubangiji Allah ta'ala ya rantsi da abin da ya ga dama ya rantsi da shi yana da ikon ya haka nan to menene abin da yasa Allah yake wannan rantsuwa Allah ran magaya mana لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله تعالى تي لقد خلقنا الإنسان والله حقيقة من هلتشتن أدم مكين fi ahsani taqwim a cikin mafi kyan wato ainihin taqwim daidaito da kuma ainihin wato inganci da kuma wato ɗabi'u masu kyau jerin halitta mai kyau idan an ce ƙaurin hadar rajul kai ta kawimin wannan mutumin da ake son ka kawimin sa ana son ka ba da labarin siffofin jikinsa da kuma halayensa masu kyau sai mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai kunya mutum ne mai karamci mutum ne jarumi mutum ne mai zumunci mutum ke ta zaro abubuwansa na alkhairi tana ta kai musu kenan kuma mutum ne shi Allah ya ba shi siffa iri kaza ya ba shi siffa iri kaza ya ba shi siffa iri kaza shi ne taɓoyin a taɓoyin ya shafi ɓangarorin ɗan adam guda biyu ɓangaren jingar jikinsa da ɓangaren wato ruhinsa shi ɗan adam wato kamar yadda ka san idan ka samu ga ɗan adam amma misali mai misali da shuka ka zo ka shuka abin da ka shuka a gona ko shinkafa ko masara ko dawa ko makome ne zamana ba a samu ruwan sama ba kai baka zo ka zuba mata ruwa ba babu taki ba a yi kira ba babu maganin kwari zai wahala wannan abin da ka shuka ya kai labari saboda ya rasa abinci kamar yadda kai kanka dan adam za ka an halitce ka ka zo duniya har ma ka dan girma ba kai matsayin misali saurayi daga nan sai ka daina samun abinci babu abinci babu abin sha babu magani babu ilimi babu duk abin da ɗan adam zai. tunda kamar yadda Allah ta ala ce wa ma ja'alnahum fitatan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu duk wanda baya cin abinci ba zai dawoma ba ma'ana ba zai rayu ba to da ka an yi ka amma babu abinci ba za ka rayu ba to shi kuma dan adam abu biyu ne akwai ruhi akwai gangar jiki gangar jiki ne yake bukatar tuwo yake bukatar shinkafa yake bukatar abinci ruhi ba wanne ke bukata ba shi kuma imani da ilimi da kyakkyawar aƙida shi ne abin da ruhin ɗan adam yake bukata in ka ji an ce mutum ya san Allah to ba ta hanyar labari haka ba ilimi aka yi shi ne ke ga a san Allah subhanahu wa ta'ala ya san haƙoƙin iyaye ya san haƙoƙin ubangijinsa ya san haƙoƙin annabinsa ya san haƙoƙin makotinsa ya san haƙoƙin da aka ɗora masa da duka waɗannan ta hanyar ilimi ake samu su shi ko ilimi ne abincin rai ba tuwo ba tuwo yake bukata ba ba shinkafa ba ba fitarsu ba a'a shi kuma abin da yake bukata kenan imani yana bukatar ilimi don ya wanzu don ya rayu kamar yadda ka san in kawar gangar jiki babu abinci mutuwa za ta yi haka in kawaki in kawar rai babu imani kawar rai babu ilimi to ba inda za shi Allah ta'ala yake waɗannan abubuwan guda biyu wato Allah ta'ala ya tanada musu ya halitta ɗan adam da su ya halitta ɗan adam wato ainihin da abubuwa irin waɗannan masu inganci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra illa anna abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasiranihi abin da aka haifa yau an ce cikin arnan duniya ya ya samu haihuwa matar cikin arnan duniya ta haihu to wannan yaron a lokacin da ya zo duniya musulmi ne yuladu alal fitra sai dai daga baya iyayensu su mai da su su mai da shi arni in kirista ne su mai da shi kirista in da yahuda in yahudawa ne su mai da shi da yahude in maguzawa ne su mai da shi ba maguje kaga ba a ce auyu masihani ko kuma su mai da shi musulmi a'a ba yi dama musulmi aka haifa ko da ku an ne ya samu haihuwar musulmi ne wannan da aka samu in ka ga ya zama wani abu a musulmi ba iyayensu sai suka mai da shi yadda ka gan shi to shi kuma musulunci yana kunshe ne da abin da rai yake bukata yana kunshe da abin da gangan jiki take bukata ya yi bayaninsu ga yadda za a rayu ga yadda za a yi imani ya rayu ga yadda za a yi imani ya karu kuma abin da in aka yi shi imanin zai ragu haka Allah ta'ala da ke laƙadar da laƙanar insana fi ta taqwim shi za ki cewa yuqawwamu ar-rijala bil hujja wala la yuqawwamu al-hujjata al-hujjatu bir rijal kullum ana gane gaskiya da dalili ba da wane ba wani shi ba ruwansa da kafin dalili ko da ku dalilin daga alkur'ani ne ko da dalilin daga daga hadisan manzo Allah ne in gazatu shi ba wannan ne muhimmi ba waye ya faɗi maganar me wane yake daga cikin waɗanda yake girmamawa to sun fi magana da Allah ya faɗa sun fi magana da manzo Allah ya faɗa saboda haka nan kan dalili shi a wajensa ya danganta ga wane ne wanda ya faɗi wannan dalilin ba wai ingancin dalilin ba kuma daga dalilin inda ya fito daga alƙur'ani ya fito kuma daga ingantattun hadisan saman Allah suka fito a ci wannan ba ne magana ba ce masa malam Wane ya ce kama. shi yanan ya ishe shi in Allah abin da ya faɗa ya daidai da wannan uku in ba saba wannan shi maganar wala ya ce iyalan shi ne muhimmin abu a wajensa Allah ya kiyaye mu ya kika sai kana insana fi ahsani taqwim thumma thumma hu asfala safilin Allah ta'ala ya ce thumma hu shi wannan mutum da aka halitta asfal abinan ya ahsana sai kuma ga shi ya koma asfala duka sun zo a siga daya a ma'auni daya asfala a hasana Allah ya halice shi daga kwai masu kyau da sura mai kyau kamar irin wanda Allah ta'ala ya tsaye da halittar ɗan adam kankan daga samu shi in yana tafiya a mai keke kalli yadda akwai da a ƙasa kai yadda sanuwa ta jikanta a ƙasa balle yadda da sago yake tafiya to kalli kuma ɗan adam kansu yana sama yana ainihin wato tafiya da kama sannan kuma ka duba irin yadda Allah ta'ala ya tsara masa gabansa aka ajiye kowace gaba inda ya kamata a ajiye ta hancinsa da Allah ya ga dama sai ya sashi a ƙiyarsa ko ba zai ce duk da aka yi masa hanci a ƙiyar ba idansa da Allah ya ga dama sai ya shi a tsakiyar kansa inda Allah ya ga dama sai ya masa baki da haƙora babu laifin kusa babu laifin sama yanzu in kana cikin gane amfanin laifin rike laifin kaɗai ko na ƙasa ka ce bismillahi alar mariki ga bugani rike ainihin wato laifin ka na ƙasa kuma ka ce bismillahi ba za ka iya ba da ba su za su ce ta wadi kuma da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam bai wadda banda shi Allah ɗin ba wanda ya santa wannan san da kake gani kanka da kaina da kan kowane ɗan adam jijiyoyi wadda kuka ce da aikinta wajen miliyan talatin a kan kowane ɗan adam ba su san wanda aka tsatsara su ba kowace akwai aikin da take yi sama da miliyan talatin a kanka duk wannan ba ka san yadda ake tsara ba da wani wani wani wani rasha lokacin rasha suna cewa ainihin ba la'ila wa alkawun mada aka tambaye shi ƙwararren likita ne ya karanta ga adadin jijiyoyin da ke kan adam da shi a matsayinka na ranar likita idan ba za ka yi kai wanda yake dauke da adadin waɗannan jijiyoyin tsakaninka da Allah zai kai girman yaya ke gaskiyar magana a tsaye da ya kai girman ɗakin nan da ainihin wato yi magana a kan ɗakin da ke to idan yanzu ka gama ɗan adam mai kai kamar ɗakin nan a za ka yi gurba ma za ka yi da yan adam za su zama wato abin tsoro ba abin sha'awar ma a gansu ba Da kada khalaqna na insana a ahsan sai Allah ta'ala ce thumma su asfala sajilina sai Allah ya ce sai kuma muka muka mai da shi makanci a duk makanta ma shi ko makanta saboda shi ubangiji layin da ka ɗauka bayan an maka bayani a shi zai tafiyar da kai kun ga Allah ta'ala yana cewa Allah la yahdi al-qawm al-kafirin la yahdi al-qawm al-zalimin la yahdi al-qawm al-fasiqin sai baya shirye da mutanen suke kafirai baya shirye da mutanen suke azalimai baya shirye da mutanen suke fasikai ai Allah ta'ala bai ce wallahu la yahdi ibadahu ba har ba shi baya shirye da bayansa hmm. amma wanda ya rike hanyar zalunci kuma da yi niyyar bare ba shi sai Allah ya kyale shi abinda Allah zai gaya masa zalunci ba kyau da sakamakon da mai zalunci da samu in ya ji lahira zulumatu ظلمات يوم wal kafiruna hum zalimuna Allah ya gaya maka zalunci sannan kuma menene sakamakon wanda ya zalunci kan kai ga ga sakamakon to akai maka bayani hadarin zalunci akai maka bayanin amfanin adalci sai ka zaɓi zalincin a gibin adalci shi nan ai kaman bako ne ya zo gari bai san inda za shi ba ko kuma ɗan garin ne ya ba unguwar da kai dama unguwar ku ce sai ce ala gaba ta malam a da yamma wai sannu da matar sannu zuwa Allah tambaya ke to Allah ta na su gidan wane kaza ke tambaya ta wane ai makoci ne ka gabi ta nan in ka je Eh, ba don bana wani abu ma da na raka ka amma da kafinan nan haƙin kwana a titi na farko hannunka na dama ka duba da wani masallaci misali a cikin gidansu yake ne ka kwatance yadda za ka je inda kake nema cikin sauki yana gama kwatancen sai da shi da Allah wannan na gama wani sakai ne ke baka ma san hanyar ba maimakon ya yi kudu sai arewa sai ka nuna masa inda gidan da yake nema yake kudu ne ya wulakanta ta kuma sannan ya yi arewa zai je gidan ba zai je ba ba zai je ba daga tun da ya bi ta nuna masa ta masa adalci ka taimake shi don ya je inda za a ci cikin sauki sai eh, waje-waje daban fi yali shi ba kuma wannan hanyar da ya bi akwai 'yan daba akwai hadari mai yawan gaske a wannan hanyar kuma ya kifin hanyar da ka nuna masu in kyale shi in ya je ya fada cikin 'yan daba ko ya fada cikin wani hadari wa ya jawa kan to Allah ya ta'ala ya ce maka ga hanyar aljanna ga hanyar da za ka je ka haɗu da annabi Muhammad ga hanyar da za ka zauna lafiya da ubangijinka ya maka bayani ya ko annabi ya sauka da littafi da malamai suka ta bayani dare da rana da tattala bayanan da Allah ya yi da bayanan da manzon Allah ya yi da bayanan da malaman sunna suke yi duk ka tattala ka ajiye gefe ka bi wani wajen nemo shirya na ka samu ta to yanzu wa ya ja wani ya ka dora wa Allah abin da ya same ka ko kuma kai ne ka jawo kanka kai ka jawo Allah ya maka bayani kuma bai da buƙatar goyon bayansa ya yi maka bayanin idan ya taimake ka samu rahamarsa in ka ƙarsa bai ba zai tutu ba kai ka tutu Allah bai da buƙata a gurin ka kuma kana da buƙata a gurin Allah to saboda haka nan Allah ya ce sun maradar nahu a kula tafilina wannan ɗan adam da muka ɗaga darajarsa Allah ya ce wa da ƙarƙar ranna bani adam hakika mun girmama ɗan adam mun girmama mutum wata kin girmama wanda Allah ya yi wa ɗan adam ya fito da annabi muhammadu daga ciki ba fito da shi daga cikin aljanu ba da haka Allah ya fito yanzu yanzu ba ya ke mulki ya ce ai gwamna ɗan garinmu mu ɗaya da gwamna kana jin kaman wani kai daban ne saboda Allah ya yi ka kuma fito biri ɗaya da gwamna hmm. a ainihin ma'aishu gaban ƙasa na ne garinmu ɗaya ana jin ka da rumfa ɗaya da shugaban ƙasa kamar ya ɗaga wata ka to ina ga a ce daga cikin jinsinka Allah ya zaɓo annabi kamar annabi Muhammadu ya fito da shugaban annabawan gaba ɗaya shugaban musalai na fito daga cikin ka kai san an girmama ka to amma duk da wannan sai ɗan adam ya zo ya da kansa akan bayan wannan girmama da Allah ya masa sai ka samu ɗan adam Allah ya tsare masa cewa ban da ni ban da ka yi sujjada ga wani ba ni kaɗai za ka yi wa sujjada sai ga ɗan adam ba wai kawai ya yi sujjada ga Allah ba ga wani Allah ba ita zai samu itace sassaƙa ya zo kuma yana neman wannan itacen gafara yana neman nasara daga wajen wannan itacen yana neman haihuwa daga wajen wannan itacen yana neman arziki daga wajen wannan shi da yake dan adam Allah ya fi shi kan da ake sawa a wuta in za a yi tuwo sau shi ne abin bauta a wajensa daga ke sa Allah ta alaƙi ta ula'ika kal an'ami dalhum akul ai waɗannan wanda suka bar hanyar Allah suke bautar wani Allah wato kamar dabbobi suke kamar dabbobi gida irin su laƙumma da shanu da makamantarsu sai Allah ta ba ma wannan ba ai sun ma fi waɗannan dabbobin bata domin dabba ta san mai kyautata mata yanzu in kana kula da damusa mai fahimci nan kana ba ta abinci kana ba ta ruwa kana kula da jin daɗinta kana kula da ainihin abin da take bukata sai ka zo kusa da ita ka zauna ka mata a hannunka a bakin da ba ta ciye gaba wani bai sai haka ba duk ba ta san mai kyautata maka mai kyautata mata amma kai baka san Allah yake ta maka ba Allah da ya baka rayuwa ya bulbula maka iska kana sha ya baka yake baka abinci ya saukar maka da ruwan sama ya baka lafiya ya baka gaba masu kyau bai yi ka kaman alhazin ba bai maka haƙora irin na giwa ba duk wannan idan ba ta san ka kyautatawa ta raga wa mai kyautata mata ta kyautata mata biyayya kai baka sani ba to ai gane dabba da kai kenan sura ka Allah ta'ala ke cewa sun maradar na wa asfala safilina, sai muka kai da shi kuma kasan kasan wulakantattu waɗansu malamai suka fasara sun maradin na wa asfala tafilina zuwa arzalin umuri wa minkum man yatawaffa wa minkum man yurad ila arzalil umur akwai wanda yake in taso da rayuwa wani yana saurayi sai ya mutu wani kafin ya ya da dadi ya fara maganganu ya fara kashi a zaune ya fara fitsari a zaune ya zama alaƙaƙai Allah ya karɓi ransa wani kuwa sai ya zama haka din ya dawo ƙaramin yaro maganganunsa babu tsari yadda yaro a ko'ina zai iya sakin fitsari shi mai sakin fitsari a ko'ina ba haya a ko'ina ya yi tsaraici da sani ba kamar shekaru sun kai wani lokacin kai wani yanayi arzalin umar wasu ka ce abin da shi ne asfalin kafilina shi Allah ke alaƙe nufi da asfalin kafilina wasu ka ce a'a abinda ake nufi asfala gina shine wanda ya kafirce in ya je lahira Allah subhanahu ta'ala zai tashi wato makaskancin guri kuma zai zama ya wulakanta fiye da kowa sannan ya zauna a gurin da yake wulaƙantaccen guri Azabar muhim a cikin azabar wulaƙanci su waɗannan abubuwan wato za su faru kafirce ga Allah babu shakka ba in bai da ba har ya mutu sakamakonsa bai da kyau a lahira sakamakonsa har abidan abidan abidan abida zai zama a cikin azabar Allah yake amma shi ake nufi a wannan ayar Allah ta'ala ce a tsara kuma razina wasu bala sabilina yana nufin zamu mai da shi tsofa tukun. kuma zai rika maganganu su akan gado ya ringa bayyana sa da sani ba ya ringa ba haya a zaune ya ringa fitsari a inda ya ga dama shi ake nufi a'a me yasa maka ce a'a a duba abin da ya biyo bayan wannan kalmar illal ladina amanu wa amilu salihat ko bala karanta mu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فإذا وتؤكد توزك شيء وكان لسك إيماني ثم تنين إيماني zai kasa yin shekaru masu yawa zai zama na ya yi imani ko ya yi shekaru 150 ko 130 ko 100 da kaza a duniya amma kuma ya rayu cikin imani ya rayu tare da alkur'ani ya rayu yana zikirin ubangiji ya rayu yana yi wa manzan Allah salati ya rayu yana yi wa iyaye biyayya ya rayu yana zaman lafiya da makotansa ba zai yi rayuwar ƙarshe wanda ba Allah baya wani kanta wanda ya irin wannan rayuwar a duba anas mana shekara sano a duniya amma kalli rayuwarsa mai kyau yana matashi kalli rayuwarsa mai kyau yana sama da shekara 130 a duniya lafiya lau ba maganar ka ji yana maganganu ba maganar da an ce gashi ya zauna ana ganin tsaraitinsa ko ya yi ba haya a zaune ko ya yi wani abu wanda zai tsakantar da shi ko mai tsananin shekarun ka in ya kayi rayuwa mai kyau to Allah zai tsare maka rayuwarka ta karshe ba za ta zama rayuwar wulaƙanci ba hmm. wannan ayar kamar sura ne su kutum da Allah ta'ala ke cewa wal asri بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ألا تيارا إذا الأصر نعم. الأصر هو كتزامني هو كتلوك أكل الأثر وانده يكي lokacin azab Allah ya rantse da shi da ke duk da ɗayan jinsin ɗan adam ne ɗan adam ne Allah ya ce wallahi yana cikin taɓewa yana cikin asara kuma wanda Allah ya toba ce wanda ya sufanta da sufa hudu illal ladina amanu ko waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka wasici da gaskiya ma'ana suke yaɗa wannan imanin su tsakatar da mutane ai imani ai imani kuma ga da imanin yake amilu salihan kuma suke aikata kyakkyawa ga wato bilaki wato bilaki shine da'awa kira ka tashi kana kiran mutane zuwa ga Allah a da ɗabi'u a gyara yadda ake gudanar da kasuwanci a kuma da tarbiyya a san haƙƙin maƙotanka a ainihin rika yin zikiri a rinka karatun alkur'ani a rinka yin sallah a kan lokaci a rinka yin kaza a rinka yin kaza kana ainihin wato ya kana wuce ce da gaskiya a yi riko da ita wata wasu da kuma suke yin wasu ce da a yi haƙuri in za ka faɗa musu gaskiya su ka yi haƙuri ka yi haƙuri hmm. yanzu wannan halin da aka shiga na wannan larura ta corona da ta cika da duniya ba wai kama kawai ga ita kadai ba hmm. kowa ya sani wannan abu ba wata ƙasa yanzu wadda wannan bala'in da kai ba mafi yawan ƙasashen duniya wannan bala'i ya ce ciki har da makka da madina da sauran to wannan ya sa malamai sun yi maganganu akan yadda ya kamata a tafiyar da al'amuran ibada in ka ga irin masu aiko mana da wasiƙu na cin mutunci da rashin kirki da ainihin wato baƙaƙen maganganu saboda an ce kowa ya talla a gida saboda wannan larurar da kuka ce ainihin a daina zuwa sallah in an ji sallah corona za ta yadu kuma mai ku ce a daina zuwa kasuwa ba in an ji kasuwa corona za ta yadu sun kasa gane iya hurumin malami ya faɗa abin da shari'a take ya faɗa ban san yadda wa'annan ta suna nan suka yi zamani tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ana sanyi a madina annabi ya leko ya ce kowa ya sallata a gida ni ma a gida zan yi sallah saboda an yi ruwa gari ya taɗe gado ya ce kowa ya zauna ya sallata a gida ina da littafi na so ce ma na ɗauko shi mu karanta wani ɓangare ni na rubuta shi yau shekara tara 2011 a kan maganar abubuwan da suke jawo ba a yi jam'i ba ba san korona za ta zo ba ba san hukuma za ta ba da umarni ba a daidai wannan lokacin na rubuta abin da na gani ne a cikin hadisan manzon Allah da maganganun malamai akan wannan matsalar ban ma san za ta zo ba ba wasu yanzu ba ne aka tsara bugun wannan sai dai shi wanda ke tukan abin da ya dauka ya fi malamansa imani ya fi malamansa tsoron Allah ya fi malamansa kaza shi mai ba da umarni kullum da ka ba da umarnin da zai jefa mutane cikin wato wahala ba sa kuskure kawai da bisa daidai ne gara ka ba da umarnin da ya kawo su su shiga wahala ko da kuskure kai a yi kuskuren a hana mutane shiga wahala ya fi ka yi daidai ɗin jefa mutane cikin wahala saboda haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya fara hana zuwa masallaci a yi jami'i akan larura in ta taso amma magana kasuwa wannan ba ma malamin da ya sai hana wani zuwa kasuwa masallacin ma idan ya ce kar aje an kaje kajin wani malami ya rike ga ce dan me ka zo shi ne ga su nan bulbi na alƙur'ani kuma an cike wannan rashin lafiya mafi girman hanyar da da yake suke yaduwa shine haduwar mutane haduwa inda ana takuna to akwai yiwuwar a kamu kuma manzan Allah sallallahu alaihi shi ne wanda yake la yurid mumridun ala muslimin kada a kuskura a bari mara lafiya ya shiga cikin ma lafiya muddin cutarsa mai yaduwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarra min al-majzumi tararaka min al-asadi in ga mai ciwon ka gudu irin gudun da zaka in zaki ya biyo ka gudu annabi ba yana akwai mai tawakkalin manzo Allah babu amma haka yake ayi an zo za a yi masa mubaya'a wanda sake sun za su yi masa mubaya'a wannan ya ba manzo Allah hannu ya karba wannan ya ba manzo Allah hannu ya karba ana yin tabba wannan yana yin tabba wannan shi ya karba hannun wurin mutane da ke tare da wani bawan Allah shi kuma yana ciwo kuturta sai ya taso shi ma ya ta a ah, kai zauna ba sai ta zo ba mun karɓi mu ya aka koma ba zai ji daɗi ba an gaisa da kowa ba a gaisa da shi ba An annabi mai karanta annabi mai haƙuri amma idan da ya karɓa hannunsa كونه مثل جد جد كثير لما ذا الله يقول ألا سألاتي لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تعالى شهكيك والله من سن يامك أبوك يقيا cikin wato rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan za ku koyi kunya anan za ku koyi makautaka anan za ku koyi zama da iyali anan za ku koyi tarbiyyar yaya anan za ku koyi aqida anan za ku koyi duk abin da kuke so ku koya ya inganta rayuwarku ku je ku ina abin da yaya manzan Allah yake kaza ya yake cin abinci ya yake tafiya ya yake sa kaya ya yake makotaka ya yake zama da iyali ko me kake so ka fada mai kyau akwai shi a cikin hoton rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to balantana rayuwar ibada ita ibada yan uwa kullum muna kala biyu ce ibada kala biyu ce kala ta farko ba wanda ya isa ya tsoma baki a kanta wannan kala na farko ita ce yake cewa al-ibadat ghayra ma'qulatil ma'ana ibadoji wanda ba hankali baya iya fahimtar me yasa aka ce ai wannan abin yadda ake yin sa ba wani malami da zai iya ganowa ba wani mai ilimi ko ji da zai iya gano me yasa aka ce ai wannan abin yadda ake yin sa kamar sallar azhar raka a hudu yadda aka ce ai raka a hudu yadda azhar uku a hudu me yasa isha ma hudu dan menene aka ce ai asbahi biyu a yi magana uku wannan adadin ba wani malami da zai ce da kai gasar ana yi ne saboda haka annabi ya ce a yi haka allah ya ce so a yi ko mun gane ko ba mu gane ba dole mu yanda aka ce a yi to a wannan bangaren babu wata hukuma ko ana korona ko ba a korona ba zai saboda korona mun mai da azhar biyu saboda korona yanzu a tattara sallolin ma gaba daya a yi su asuba kuma ya koma ya kwanta sai da yin asar asibahi wata a goma ba wanda ya tsoma baki a wannan bangaren ce, bai da ma'akudantul ma'ana hankali bai iya fahimtar bisa a tsara ana yi ne don bauta an ce ka yi ka yadda aka ce ayi ko ka gano dalili ko ka gano kudin kudin gano ba ka yi yadda aka ce ayi kai shiru da bakinka wannan shine abin da yake faruwa sannan akwai ibada wadda hankali zai iya fahimtar menene yasa aka ce a yaga sallan nan da aka ce a yi kamar azhar da na ambata ko masu ko la'asar ko magarba ko isha ko asubahi an ce mu taru a masallaci mu rika ita tafi wannan taruwar tana da ma'anar da zaka iya ganowa zan iya ganowa ne sirrin haɗu za mu saba da junanmu za mu san halin da junanmu ake ciki za mu ainihin yan uwa mu za ta karu alhairai masu yawa za mu hango wanda zai mana amfani sakamakon yau da gobe yau da gobe yau da gobe azhar la'asar magarba isha gobe ma haka gobe ma haka kullum sau biyar ai dole a kamar juna haka kai ga in ba a ga wani ba a ce wani lafiya ina wani kuwa kai mu je mu dubo kana bi ba mu gaishe a masallaci ba to kaga wannan hankali zai iya to a wannan bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na hukuma annabi ne kuma hukuma to sai anan ne yake cewa in akwai matsalar ce ce kar a zo saboda wani mutum ya ciki barnuwa man akala min hadhihi shajara fa la yaqrabanna musallana wanda ya ci daga wannan bishiya wato tabarnuwa tabarnuwa tana da amfani a jikin dan adam kuma tabarnuwa ba haram bane a musulunci amma annabi yace wanda ya ci kar ya zo mana masallaci in ka ci tabarnuwa ka je ka sallah a gida ku duk da manzan Allah ya ba da dama ka je ki sallaka a gida saboda ka ta banuwa Manzan Allah wanda yake ya fi kowa kishin sallar jam'i yace wata rana zan umarci wani da jagoran sallah ne kuma in koma gari in ringa fuskar gobara a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i saboda muhimmancin sallar jami'i amma shi da kansa duk da wannan muhimmancin sallar jami'i shi da shi a wajensa yace a koma gida saboda sun a yi sallah a gida saboda ruwa a yi sallah a gida saboda iska ta yi yawa ya a sallah a gida ina nan in Allah ya sa bawo mu manta ba zan ɗauko littafin in karanta mana lokacin da na rubuta ya shi ilabin dan san za a yi korona ba ban san hukuma za ta ce a yi kaza kuma a yi kaza ba ba wai magana ta ce muna faɗa ta mu daɗin ma da muke ji da abin da duniya take faɗa akan wannan eh, eh, social distancing ɗin annabi ne ya kawo daɗin da muke ji duk maganar da ake yi goyon bayan maganar manzan Allah ake yi ala fito da darajar manzan Allah ake yi mu ya wannan ma shine suka ne ban shagu ya ba wajen gada wannan masala domin na karanta manzan Allah ne ya fara cewa a yi kuma abin da aka faɗa maimaita abin da ya ce a yi ake yi Allah ya sa mu gani to to Allah ya mana jagora saboda haka Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilu salihati kamar yadda a cikin yace illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dan adam Allah ya yi shi abin nan da darajarsa innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu manu'a kasami illa al musallin mm. alladina wato mai sallah ana nufin musalli. Mm. za ka gan shi ya rudu da ya asara wani in ya tsara dukiyarsa ta lalace sai ganye na ta gina wayo Allah ya mutu ya lalace wani ya kai masa mutuwa ko aban su ya mutu ko matarsa ko wani ɗa da yake so sai ka gan shi ya ya rudi shi ko mumini ya ce musalli, musallin shine baya shiga cikin irin jaza'u baya rudewa baya gigicewa imanin nan zai kontrolin ɗinsa sai ka ga kaman ma ba wani abin da ya faru kaman ba abin da ya faru saboda ya san Allah da ya bashi, da dama ya gaya masa zai karba kuma a kowane lokaci ba gaya masa ranar da zai karba zai ba in mutuwa ce arzikin da ya bashi, zai iya karba a kowane lokaci da kan mukamin ne zai ya karba to za ka sani cikin mutuwa cikin kwanciyar hankali cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala to na so a ce mun kammala zuwa su zura, amma kuma ga yanayi ya ainihin lokaci ya mana muna fata abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh